barkata eh, wannan abin da ya faɗa kenan ya ce shi baya faɗin wancan abin da mutane ke faɗa abubakar na da irin tashi falala yana da ɗaukakarsa da Allah ya bashi ya ga manzan Allah ya yi tare da manzan Allah ya taimaka wa manzan Allah wannan falala ce babba mu ma wani gurin da dama mun same ta muna so ya ga manzan Allah ya taimaka masa ya yaki tare da shi ya ciyar da shi babin nan dukiyarsa wurin ɗaukaka addininsa da da'awansa ya yi hijira ya yi kaza wannan falala ce amma ba kaman a ba ba kamar Hassan da Husaini ba wayannan tsokar jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan Ali alaihi salam wanda manzon Allah ya kirara shi yana cewa abin nan laula Ali lam yu'raful mu'minuna ba'di ba dan Ali ba da ba a gane masu imani bayana albarkacin Ali ne ake gane suware ne muminai su wane ne munkirai wanda duke kyashin matsayin ali to malam sa masa kubda an san kubda <laughs> kada yan kubda su ce wada <laughs> kubda ita ce hukumar nan ta mai lura da tsara birane to in ta zo kana gini ba daidai ba sai ta sa wani jamfanti ta maka kuros haka ma'ana wannan ginin ya tashi <laughs> ko ka je ka sasanta a san yadda za a yi a warware Tun shi ne ta muka ce an sa mutum kub da ma'ana wannan shi ya tashi aiki tun duk mutumin da ke kyashin matsayin ali ya tashi aiki a wurin Allah ta yi wa cikin mai ta wanda kaya ta fantamawa ya hau manya-manyan motoci da escort da maguda masu rakiya da yan kaza da tsawon oh dai a wurin Allah honko ya ali ya ali in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa ali ba wanda ya san Allah daga ni sai kai yadda ya kamata a san Allah to daga ni sai kai ba wanda ya san ya san ni daga kai sai daga Allah sai kai ba wanda ya san ka daga Allah sai ni in ji mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mutane za su bi ali ko ta ma'an nasu ala bi ali lama khalaqa Allahu nar duk mutanen duniya da za su haɗu suna son ali to ba bukata Allah ya halicci wuta jahannama ba ba Allah bai bukata ya halisa ashe wutar jahannama ta makiya a ce to Allah ya tsare mu ya ilahi ya ilahi ka gani malam lama khalaqa Allahu an-nara haqqu aliyin ka haqqul walidi ala waladi haqqu aliyin bil mu'mini ko bil muslimina a cikin ma'anar hadisi manzo ce matsayin ali da haƙƙinsa kama haƙƙin uba ne akan ɗansa me hakkin uba a kan ɗansa ya masa biyayya ya saurare shi ya masa biyayya ya kyauta masa to shine hakkin duk mai sallah duk mai wanda ya ce la ilaha illa muhammadu rasulullah alina da hakkin ya masa biyayya ya masa biyayya in ji manzon Allah haqqul walidi ala waladihi hakkin mahaifi akan ɗansa to ka gani malam anya malam ba a yi raukan ba kuwa an fa yi rafkannuwa eh an yi rafkanuwa kuma shi yasa muka samu kamacin wannan halin malala ya ce Allahumma ansur man nasara wa khadhul man khadhalahu wanda ya dafa masa Allah ka dafa masa ya ilahi wanda ya watsar da shi Allah ka watsar da al'amarinsa ya ilahi to tambaya a wannan duniyan akwai masu dafa ma ko babu sun gagara ko an ci dononsu sun gagara tambayi jamhuriyar musulunci ta iran masoya ali da suka dafa ma ali suka so ali suka dafa ma suka dafa ma iyalan gidan annabi yanzu yaya sun zama sufafawa sun zama eh, abin nan kura ta san gidan mai babban sanda kura na zuwa gidan mai babban sanda ka gani duniya na shakkunsu duniya na kewaye musu sun samu ilimi kala-kala ko wani wata ka'ida ilimi da ake ce ma nanu wanda Allah ya mallaka musu sannan ga kuma irin ka'ida ilimi na western europe irin na yammacin duniya kuma Allah ya mallaka musu sun hada saboda kanzu suna kere-keren da turai ma ba su san su ba suna kere-keren maganonuwan da turawa da amerika ke tsaye wajen su su yi magani duk da wannan iya da suke eh. to suna lallaba su shi a dan taimaka dan taimaka albarkacin dafa ma Ali da gidan Ali akwai kasan da ake ce ma Lebanon wadda CB Libni ministan harkokin waje da ta yi prime minister lokaci sai kuma daga baya ta zama minista harkokin waje cb libin tana magana tana cewa da mu muke da kumaji da imani na da yarda da abin da suke kamar hezbollah ya ce da sun ci duk duniyar nan da hezbollah ke da makamai irin da muka tara makamai da sun ci duk duniyar nan saboda ka hezbollah ta zama ikon allah sai kallo suna ji suna gani ba da suka iya falastin tana cikin halin kakanikaye shekara kusan saba'in yanzu ake nema sun sha wahala suna cikin shan wahala har yanzu tun suna jifan yahudu da dutse yanzu ya kai baɗin suka in aka halbe su da jirgin sama sai su tada jirgin sama su halbe su ma in suka halbe su da bindiga su tada su ma su halbe su da bindiga saboda yanzu ma suna kokarin cewa ya kamata da Falastinu da shi da Yahudu a zo a dan sasanta me ya sanya saboda gidan manzan Allah shugaban magoya bayan manzan Allah a wannan zamani sai da Khamani hafizahullah ya kafe kai da fata lalle sai an dafa masu kuma sai sun yi nasara ya tsaya bayan su an ilmantar da matasansu an koya musu kere-keren makamai an kera musu duk abin da ke da jirgi maras matuki su tada ya je cikin isra'ila da kyan asiri shi ma ya dawo saboda su da goyon su ga gidan ali yaman saudiya ta nemi izini wurin amerika sati uku su mamaye yaman su gama da ita yau shekara bakwai abu ya gagara michael pompeo wannan ministan harkokin wajen amerika lokacin wancan wawan da ya tafi trump ne kuma ko sunansa shi ne shi bin salman wannan wawan yaron bin salman ya ce za mu biya ko nawa a share mana iran mahuta ko biliyan nawa ne ya ce amma kai baka da wayo kai baka da wayo iran din za mu share maka baka ga abin da ta yi mana a ainihin asali ba ba ga abin da ta yi mana wuri kaza da kaza ba barkokinmu da ke dake iraki ba ga da ta ratattake mu ba sojojinmu suka gigice suka rudi har zuwa wasu na na masu magani har zuba su warke ba su ba ta dawo daidai ba ya ce mun yi mun yi mun yi murama an yi dubara da za a rama rama ta gagara ya ce mun yi kokarin murama an shirya amma ya gagara ya ce to me yasa ya gagara ya ce in dai har za mu rama in muka harba harsashi ɗaya na farko ku za ku tashi daga aiki saudiya bahrain za ta tashi daga aiki imarat za ta tashi daga aiki duk wasu kasashen da suke taimaka mana muke taimaka musu za su tashi barikokinmu na soja da suke yankin duk za su tashi daga aiki sannan mafi muni man fetur zai yi tsadan da kowace gangan man fetur za ta koma ganga za ta koma dala dubu tattalin arzikin amerika zai kari amerika za ta ruguje saboda haka iran ba ta tabuwa amma yanzu abin da za mu yi shine yanzu wanda muka mai da hankali shine muna son su talakawan kasar da kansu mu kimsa masu mu sanya musu yanda za su yaƙi gwamnati yadda suka kawo ta su kau da ita to sai mu samu yanda muke so kuma a cikin wannan sun ware gidajen rediyo da talabijoji da malamai da sunan addini su ne wanda kuke suna babatu suna zagin iran suna zagin shi'a suna zagin mabiya ahlul baiti ya ce to za mu yi wannan to yanzu akwai abin al'arabiya akwai talabijin tashar al'arabiya akwai alhadaf, akwai sky news akwai ce kuma wanda su suka fi shahara a cikin fada'iyat su suka fi shahara to sai malamai a ƙasashe daban-daban waɗanda ake aka gina ma masallatai ake ba su tallafi suna manya-manyan cikunan su da fuskokin su irin na matan su suna yayin dunke-dunke da hawan manyan motoci ba ba ba to su kuma su ma aikin suke kenan su ma irin wannan aikin suke yadda jami'in tsaro ke aiki can haka su ma suke nasu aiki da saboda a ga bayan wannan jamhuriya ta musulunci ta iran sun san cewa alkawalin allah ba ne wannan jamhuriya ta musulunci sai ta sada wannan tuta zuwa ga ƙa'ima ali muhammad sai ta sallama masa wannan tuta wadda da ita zai yi jihadi ya kawo ƙarshen ɗawagitan duk duniyar nan insha Allah ta'ala wanda suka goyi bayan gidan ali haka suke to mu dawo nan mu dawo nan wurin akwai magoya bayan gidan ali ko babu jagoran su sai da zazzaki hafizu Allah jagoran jagoran masoya gidan annabi jagoran magoya bayan gidan annabi an buga an barka an kashe ka Allah ya raya ka an kokarin a raba kan almajiranka ya ɗunke an yi kokarin a kawar da harka a kawar da tasirinta a cikin al'umma kullum hasken harka karuwa yake sai kara hasken sai budewa yake akwai wani wanda na ga rubutu da ya yi ko wani komai na manta kamar rubutu ne yana magana Eh, ai shi kenan kuma da harka ta zo karshe eh, wannan rigingimu ya za a yi su ba ai harka ma ta canza salo ta ma tashi daga ce a'a mala ba ni hankalinka ba ni hankalinka bari maka wani dan misali ka gani program din harka program din harka program din annabawa ne da manzanni program din allah maɗaukakin sarki ne magana ce ta bara'a da wula'a magana ce ta ibada da yan uwantaka magana ce ta gwagwarmaya da yaƙi da zalunci wannan dukkan shi alkur'ani ya zo da wannan magana ce ta binnan gwagwarmaya da ganin bayan zalunci da tabbatar da adalci wannan ita ce harka wanda bai fahimci haka bai fahimci harka ba abinda ake faɗa kenan magana kawo karshen zalunci to idan ya zama shi wannan program din yana nan yadda yake intact lafiya lau yake ku gaya min me ya tabu cikin program din Allah da Annabi bara'a da wala'a ta tabu waye daina waye fasa waye canza wa ku gaya min waye daina ibada waye daina gwagwarmaya waye daina tabligi waye daina karatun alkur'ani waye daina yayata cewa a kawar da zalunci a tabbatar da adalci akwai wanda ya fasa babu wannan program yana nan amma da ce mani kai da cewa kai shi wannan program din na Allah da manzanni da coordinators coordinators su ne masu gudanarwa ko ai in aka ce coordinator shine mai kula da masu kula da akwai program akwai coordinators program na nan yadda yake coordinators na da matsala yau to na yadda da wannan masu masu kula da program din na da matsaloli na yadda da kai to tambaya ina mafita ɗayan biyu ko dai Allah ya gyara wa'annan masu matsala din su zama su gyararru su tafiyar da program din Allah ko Allah ya janye su ya mai gurbin su da wasu magana ta ƙare to tambaya kamun kamun ɗayan biyun nan ya faru kai ne kamata ka yi kamun ɗayan biyun nan ya faru shine kai ta kanka in ka ga haram ka batta in ka ga wajibi ka riki abinda ke daidai da shari'a ka yi wanda bai daidai da shari'a ba ka bar shi abin da ya daidai da shari'a ka yi wanda bai daidai da shari'a ba ka bar shi bar ma shaidan kayansa ko mene ne? ko mun aka taru ana goyon bayansa kai watsar da shi yin Allah to kana nan sai ka ga ko dai a gyaru a koma daidai ko kuma Allah ya mai gurbinsu da wasu sai program din Allah ya ci gaba jirgin Allah ne ba jirgin ruwan Allah ne bai tsayawa ya tafi aka yi tun daga Adamu alaihi salam aka yi ratso haka dukkan manzanni da annabawa wannan program suke akai bara'a da wula'a tambaya ka jimala tambayi qur'ani karanta qur'ani ka gani shine kuma abin da Shehu Usman dan Fodiye a kasar nan shine abin da Imam kuma ne shine abin da malam yake akai to da ce mana kai masu gudanar da program din suna da matsala sai mu saurari to Allah ya dawo da su cikin hayyacin su Allah ya dawo da mu cikin hayyacin yawa to yayi amma ka tattara saboda masu program na da matsala sai ka ce program ya samu matsala <laughs> ba ba gaskiya bane bari in baka wani misali akwai wasu ba'alin musulmin da suka yi suna da shuhura a karnonin nan guda biyu akalla ko ɗaya da wani abu a wannan doron duniya ɗin su ne ikhwanul musulmuna na misra wanda yin ikhwanul musulmuna na Misira? jajirtattu ne gwaraza ne jarumai ne masana ne kowannensu in ka ɗaga shi ya kai in yi magana ta ilimi ya kai in yi magana ta fi kira ya kai in kai in yi kowace irin magana ya yi duniya dole ta saurara mishi daga farkon harkan zuwa wannan lokacin na yanzu manyansu wayanda suka musamman shahararrun cikinsu wanda suka rubuta da tattafai duniya ta kasa su suka shimfiɗa fikirar da aka kasa janye ta ko kawar da ita sai dai mi kaga su wannan su coordinators ne su ma coordinators ne su ma masu gudanarwa ne amma program din su fa na da matsala program din su fa na da matsala don kullum hankoron su shine wannan imani nasu da kumajin su na tabbatar da addini ya tafi tare da demokradiyya su kutsa cikin demokradiyya su yi addini su ɗauki tauhidi su sa cikin ilhadi su ɗauki akwai Allah su sa cikin ba Allah yana yiwa to shi ta suka samu matsala kaga anan program ya samu matsala amma masu gudanarwa fa ba su ba su ba su cika ba mu san matsalolin su bane su suka san matsalolin amma mu sani ba mu kuma nan gurin program din mu lafiyayye masu gudanarwa masu matsala to su ma in Allah ya ga dama sai ya gyara su ya gyara su su dawo tunaninsu ya dawo akan cewa ba hanyar bace da ba don haka ba da kila sun kai shekara saba'in ba wasa bace to wannan shine a takakaici to albarkacin goyon bayan gidan annabi da goyon bayan ali a ƙarƙashin wannan hadisi da manzo Allah ya faɗa Allahumma surman nasarhu mun ga wannan a cikin mu mun ga wannan malam shekara nawa ana yakar wannan harka da ma'abutanta abin da aka yi zari ya ishi mutane kamun zari abin da aka yi abaci ya ishi mutane kamun wannan akwai abin da wato ainihin aka yi lokacin eh, obasanjo obasanjo soja da baban gida ko 19 april a katsina a sokoto abin da ya faru wakiyan sokoto a bauchi wani lokaci can baya a potoskum a ina ne a ina ne da sauransu da harkar nan na zuwa ƙarshe da ta zo ƙarshe shi ke saboda program din na Allah ne program din annabawa ne masu gudanarwa ne ke da iskali muna fata Allah ka mana ɗauki kaga muna cin albarkacin Imam Ali da iyalan gidansa wannan kenan <clears throat> sunan Imam Ali sananne ne yana kuma da lakabobi ba ma yi magana akan haihuwansa ba ko sha uku ga watan rajab jiya kenan <clears throat> mun jinkirta saboda a bar daman gaba wanda za su je abuja da wanda za su samu daman halarta a yi na abuja sannan sai mu zo mu yi wannan din eh, daga cikin binnan yana da lakabobi daban-daban da sunaye daban-daban amma mashahuri daga cikinsu shine ali shi aka fi saninsa da shi wanda suna ne da Allah ta'ala maɗaukin sarki ya bashi bisa hikimarsa a cikin binciken masu bincike sun gano yana da suna kusan 300 daban-daban daban-daban daban-daban daban shine ne, shine shi shine amirul mu'minina shine ali shine shi shine gaban faru shine haidar shine ne, shine kaza shine kaza yana da laƙabobi 850 daga cikin wanda suka fi shahara lakabinsa, ana ce masa abul a'immati baban imamai khalilun nubuwa al bil ukhuwa ya asubul imani ya asubul dini mizanul Amali. ma'aunin aiki ali ma'aunin aiki ali shine ma'auni tsakanin wannan mai bambanci tsakanin yan wuta da aljan. haka manzo Allah ya faɗa mizanul a'mal ma magwajin aiki shajaratu taqwa hujjatullahi albaligha Lahi sabiga as-siratul wadih al-imam an-nasih al-wasi al-bar at-taqi an-naba'ul azim as-siddiq ar-rashid الزكي نور الله التام سيد الوصيين كلمة الرحمن الباكر لعلوم الأديان التالي سور القرآن الثاقب لهجاب الشيطان الجامع لحكام القرآن الذاكر ربه في السر والإعلان الربيع الباكر اللازم لأوامر الرحمن إمام الأتقياء سيد النجباء هادي الأولياء قبلة الرحمة أمير الأمراء قدوة الأوصياء أبصر كل ذي شفتي مفقه الفقهاء أقضى ذوي القضاء أبصر ذو العينين أسمع ذي الأذنين ولي الله الشهيد أبو الشهداء زوج فاطمة الزهراء معز الأولياء مذل الأعداء العروة الوثقى مفتاح الهدى الحجة العظمى الإحسان الآية القصر المشيد القاضي أمير النحل الإمام الأول نور الله الجليل هارون هارون من موسى الزيتون وآل محمد kashaful karbi alhashimi alhashimiyar ummi wal abi uwa da uba hashimawa maftuhul babi ila almihrabi inda sadda abwab sa'ir al-ashabi as-sabiq bil khairati القبلة للسادات عين الحياة العالم الزاهد الحسنة الحميدة alhaq khairul bashar man aba faqad kafar wannan hadisin umar bin aisha ne aliyun khairul bashar man aba faqad kafar ali shi yafi kowane dan adam da ke doron ƙasa. wanda ya kiya ya kafarta in ji Allah sallallahu alaihi al mahmud al الذاكر ذو القربى ذو المحن الإمام الطاهر الصديق الأكبر الشفيع في المحشر بدر الأكبر ساقي ومراد الكوثر يوم الحشر ومن أعطي ومن ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسله الكوثر صاحب ذي الفقار الكرار غير فرار ابن أم النبي المختار ثمرة بيعة الشجرة السفينة السابق كليم الشمس الثاني من الخمس المعصوم الحنيف الدليل الميزان بالقسط السيد الأورع أبو شبير وأبو شبر المسمى المسمى بهيدر وما أدراك ما هيدر صاحب براءة وقدير خم وراية خيبر النجم اللاعي خير البرية wannan daga cikin lakabobin amirin mumin duk wanda ka kira shi da shi sunansa ne wasu kuma duk kusan daga bakin manzo Allah aka ji saboda hadisai ne babansa shine shugaban makka sayyidul fataha abu talib abu talib wasiyin annabi ibrahim a.s. wasiyin annabawan da suka gabata ausiya wa ausiya da aka kowane annabi da wasiyinsa kowane annabi da wasiyinsa bayan ibrahim alayhi salam ausiya'u dinsa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bayan aka zo wurin abu abu talib aka zo wajen abdul muttalib aka zo wajen abu talib aka shi wasiyi ɗansa ma wasiyi wa ummu fatima binta asad eh, fatima binta asad ita ce mahaifiyarsa shi imamu ali wanda manzo Allah ke ce radda ta rasu ce al yawma matat ummi fatima yau mahaifiyata fatima ta rasu wanda manzo Allah ke cewa mahaifiyarsa ce da sun tafi akan cewa Abu Talib ya mutu ba musulmi ba wal iyad billahi ƙarya suke ƙarya suke manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranan da ya rasu aka ce mashi ya rasulullahi abu talib ya rasu sai ya ce rahimahullah ko kuma wasalathu rahim a wata riwaya Allah ya masa rahama je ka je ka haka rami ka binne baban yi masa da ne in ka gama ka sanar da ni aka ɗauko shi za a tafi wurin rufewa manzala ce rahimahullah manzala zai yi addu'a ga wanda ba musulmi ba zai yi addu'a ba Allah ta'ala ya hana muminai mata su zauna karkashin mushirkai maza haka ne mace ta auri mushiriki an haramta ba daidai ba ne. amma ita wannan baiwa Allah Fatima binta Asad wanda ta manzo Allah ke cewa mahaifiyarsa ce wanda manzo Allah ya sa aka yi mata wanka aka yi mata likafani ya shiga cikin kabarinta ya kwanta ya ce Allah ka tsare ta daga azaban kabari sannan aka maida ta ce aka rufe ita ce mata Abu Talib ita ce masa takaba dama musulma ne ma mushriki ta kaba mace musulma ce ma mushriki ta kaba ana yi to ita mai ta kaba da shaida kowa da sanin kowa yana nan cikin tarihi in mutum na da wanda ba abin da ba wannan bai kawo saboda ba a yadda mace mumina ta zauna karkashin mushriki ba manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi zan yi ceto ga amina abu talib ranar alkiyama ya ajabu min hussakala zan yi ceton da mutum da aljan a fagen alkiyama za su yi mamakin matsayin da zan zai kai haka da Allah ya faɗa yana cikin uku ba, fi mawt zawil qurba littafin sunna ne kuma haka ya kawo zan masa ceton da sai mutane da aljanu sun yi mamaki ya aka yi kai wannan matsayi saboda shi ba addini kariya tun yana cikin zanin goyo shi addinin da ba dan shi ba a samu da ba a samu motsin eh, addinin ba da tuntuna an murkushe shi shi ya tsaya ya ba da kariya kai da fata me laifin abu talib da suka yi shi jahannama ya haifi ali mai laifin ali ya girbe manyansu ya girbe kafirci la saifa illa dhil fiqar wala fatan illa ali to wannan shine laifin saboda haka sai aka aika shi aka aika shi jahannama laifinsa kenan ya haifa musu wanda ya kawar da al'amuransu to to shi shine mahaifinsa abu talib mahaifiyarsa fatima bintu asad eh, ibn abd ibn ibn um, asad ibn hashim ibn abd manaf <coughs> wannan shine manzo Allah na kiranta mahaifiyarsa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa yunadi habir umuma ma'ana yace yace mahaifiyarsa ce an haife shi a rana ta sha uku irin ranar jiya kenan ga watan rajab ranar juma'a a cikin masallaci mai alfarma ne ka'aba ba taɓa haifuwan wani cikin ka'aba ba kamunsa bayansa ba ƙara ba saboda wannan wani matsayi ne na musamman da Allah ya bashi Fatima an ce ta taho da tsohon cikinta takan je ta yi dawafi lillahi wa rasuli domin Imam Ali <clears throat> yana ciki ah, ba a taɓa yin dawafi da shi ga gunki ba ko aka yi ma gunki sajada ba a taɓa yi ba taɓa yi ba bai taɓa faruwa ba wanda tarihi ya tabbatar da wannan kuma mutane sun tabbatar da wannan saboda haka tana ciki sai naƙuda ta kama ta saboda haka ta jingina jikin bango sai bangon ya kece sai ta shiga aka yi yadda za a fito da ita suka ce ku saboda akwai al'amarin Allah a ciki ta yi roƙi Allah ne ta ce Allah ta'ala kar ka bari in samu matsala ga mutane zan zauna a kaba gashi kuma nakuda ta kama kuma ba zan iya koma gida ba Allah ta'ala ka rufa min asiri sai bango yake ce ta shiga ya koma ya dinki mutane na gani bayan kwana uku ta fito da jariri ya zama tambari a ji ka sama'u eh. to shi ne saboda ka Allah ta'ala ya halice shi daga tsatso mai tsarki sannan kuma ya rayar da shi a harami na makka kuma aka haife shi a mafi ɗaukakan matsayi wuri shine masjid haram wa a sharfe bika Ilar? Eh, wa haka ba haka dai abin ya kasance to akwai wani wani eh, abin nan ruwayan Jabir bin Abdullahi al-Ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai wani wani an ce mashi Musrib min ibn ru'aib ar-rahib kaman ba yahudi ne wanda mazauna madina ya bauta ma Allah shekara 190 ya yi tsawon rai bai taɓa roƙon Allah wata bukata ba illa dai shi ya san bawan Allah ne na roƙon Allah ta'ala ko ko kirista tunda an ce mashi rahib zai zama kirista ne eh, zai zama kirista don su aka fi gaya ma wannan kalma din walam Allah hajata sa'ala rabbahu annahu yuri an yuriyahu A hada auliya'i to nan kawai ƙarshen rayuwarsa sai ce yana so Allah ya nuna masa Allah ka nuna min cikin masoyanka wanda ka fi so wannan zamani ka nuna mani shi in kai shi wanda ka fi so fa ba sallahu ta'ala aba talibin sai Allah ta'ala ya sa ma Abu Talib wata bukata sai ya je wajensa ma'ana shine wannan kenan wa huwa liyullahi wasmuhu ali yace mashi zaka haifi bi anna Allah sayahbaka waladan Allah zai baka ɗa shi waliyin Allah ne sunansa Ali idan zamaninsa ya zo ka ce ina gaishe shi kuma ka ce muslim ya shaida da wahadaniyan Allah ya shaida da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali kuma yana shaidawa cewa wannan ɗan da aka haifa maka wasiyin annabi ne wannan kaga sun karanta ne a cikin littafansu na ilmukan addinin su na baya wannan kenan kamar da muka ce an haife shi ne a cikin ka'aba kuma bayan kwana uku ta fito da shi ah, abdullahi wannan abbas bin abdulmutalib ya kasance yana zaune a wajen tare da jama'a sai ya ga ita fatima ta shiga masallaci shi kuma ya tsaya suna sauraron ta sai ta ga ta daga kanta sama ta ce ai rabbi inni tun bika wa ma min indika Allah ni ka san na imani da kai da abin da ya zo daga wajenka daga manzanni da littattafai na gasgata da zantuka kakana Ibrahim ina roƙonka dan matsayinsa eh, fa bi haƙƙin ladhi bana hadal bai dan matsayin wanda ya gina wannan ɗakin wa bi haƙƙil mauludu ladhi fi asha'i dan daraja wannan abin da ke ciki na alladhi yukallimuni wanda yake min magana na san ba haka nan ba tunda har yana magana da ni to lalle yana da matsayi kuma na tabbata wannan ɗaya daga cikin ayoyinka ne ka yassara mani wannan haihuwa kar ka bari in haihu gaban maza famfa ta halbaita sai da ake keci min zahari daga baya mutane suka ga fatima ta shiga ciki sannan ita wannan kafa sai ta koma ta liƙe faltazakat wa hawaru fatal babi ka'aba suka yadda za su yi abu da ka'aban nan ya gagara suka ce to wannan al'amarin Allah ne a bar mu Allah kayansa ta ce da na shiga sai na ga hawa da sara da asiya da um-, mahaifiyar annabi musa ibn imran da maryam mahaifiyar isa alaihissalam duk sun zo suka ce assalamu alaiki ya waliyat allah gaisuwa gare ki ya ke waliyar allah suka zauna suka yi man duk abin da ake ma mai naƙuda sai abin nan fil wulada li'anna fatima binti asad kanar hadiratan inda da biyu sallallahu alaihi wa alihi sai ta ga ta gane su domin lokacin da wato ainihin lokacin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sun zo su nan sai ta zo tana ba mijinta labari Abu Talib tana cewa an haifi an haifi yaro a gidan Abdullahi sai Abu Talib ya ce isbiri sabtan ya hakuri shekara talatin nan da shekara talatin takan haihu ne shekara goma goma dukkan ‘ya'yanta daga mai kowa tsakanin wannan da wannan tsakanin akilu da talib da tsakanin imamu ali da umu hani kowa shekara goma goma goma goma ke tsakani asbiri sabtan ishi hakuri shekara talatin 30 ubashirki bi mithlihi illa nubuwa ki zaki samu irin shi banda annabta shi ba annabi bane amma za a baki irin shi ne to tukuicin take na tukuicin bushara da ta kawo cewa an haihu to shine tukuicin dai wata ta'ajjabina min hadha kina mamaki yace mata kina mamaki kila gari ya tarike baki da shiru yace kina mamaki haka nan innaki tahabalina wata lidina bi wasihi wa waziri Za ki ɗauki ciki ki haifa masa mataimaki ki haifa manzo Allah mataimaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kenan lokaci na duban mu gashi kun ba mu ce komai ba ba abinda muka yi ba mu komai ba dole mu tashi kuma saboda magarib ta riga ta yi to wanda suka dafa ma imamu ali kai tsaye suka bayyana aka san su su ake ce mashi'a su ne magoya baya Mana magoya bayan ali magoya bayan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wayannan tabbatattu ne a cikin sunna a cikin littafin Allah da cikin sunna to yanzu ga shi lokaci ya rutsa da mu da za mu kawo amma a takakaici a gurguje akwai ayatul wilaya aya ce wuce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa raki'un wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika fa inna fa inna hizballahi humul muflihun wanda suka bi wannan wannan waliyin na Allah waliyin mu'minai su ne masu babban rabo saboda kamar biya imamu ali suni wanda yake da wannan nasibi din da wannan kaso din kamar da muka ce matsayi ne in mutum na so yana iya nema yi application ya samu in bai yi ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta aike shi amma in aka je lahira ya ga ana rabon makamai kamar da imamu as-sadiq alaihi salam ya ce la ta khafu fawatal janna walakin tanafasu fi darajatiha ku mabiya ali mabiya gidan annabi kar ku ji tsoron ba za ku shiga aljanna ba amma kowa ya gogoriyan a ina yake so ya zauna a bip ko gra ko ko ba lura ba ina kake so ka zauna ina kake so ka shiga to in kaga wasu a bip ka gansu wasu a gra kai kana layout ko kana abin nan old city tsohon birni kana cikin magwazai da amma da cikin dai aljanna ne ko ba kana cikin lunguna da kada ba dai cikin aljanna alhamdulillah ya wadatar insha Allah ka je ziyara ko an ziyarce ka ka ji wani nau'in kamshin da baka taba jin irin shi ba amma dai kana cikin aljanna insha Allah to da ka ba rigima yauwa kana son babban matsayi eh like ma da iyalan gidansa kana son ka samu makwabtaka ga bangonka ga na annabi manne ma ali da yayansa kana so ka zauna kilomita kaza tsakanin ka gidan annabi amma duk gari ɗaya kuke ko wuri ɗaya eh to shikenan ya zaman ka akan abin da kake yi gyara aikin ka kyakkyawan niyya ya aiki mai kyau in ka yi sa'a Allah ke ka Allah rai, so ba ba cikin wani alabari kwata-kwata to shi kenan dole mu tashi kawai lokaci ya riga ya ce mu tashi kawai insha Allah Allah ba mu albarkacin abin da muka yi ya ba mu albarkacin Imam Ali ya arzuta mu ziyaransa a nan duniya da cetonsa gobe kiyama da shi da iyalansa baki daya muna roƙonka Allah muraukin sarki da iyawaka ka iya mu malam ka kasance tare da malam kuma ka sauka da alkhairi mana maganin azzaluman mahukunta Allah ta'ala ka yi mana maganin halin da muke ciki ina ta ce ma mutane yan uwa a gaggauta a yi ayyukan alkhairi yanzu ga basu shuhada ana maganan yan kwanuka kaɗan za a yi za a yi din shuhada kwana goma sha ne ya rage yanzu amma ya zuwa yanzu gaskiyar magana yan uwa dai sun yi kwance da sirdi ko dai kai aikin alheri ko buhari ya amsha kuɗin ka zuba a asusun aljanna ko kuma ka zuba cikin asusun azalimi ya kwace Allah malam Allah wallahi in ma ka ba Allah ko Buhari ya amshi ba tsahin kudin ba sabbin wallahi da ma ka zuba ma Allah ka zuba mu ma'azuzin shuhada ka ba ka ba ka ba marayu ka sauke haƙƙinka in ba haka ba Buhari zai karbe ba kuma yau fara ba dama yau fara aha ballantana ka ce to ai malam wannan zato kake a an taba yi shekara nawa ta tuntuna ka ji 84 ya kwace ko bai kwace ba yanzu yana kwata ko baya kwata to kai kai Allah aiki ko ya kwace in ya kwace akwai lada ai ba wani ba ina da zamana akwai lada nan kwace ko to ladan me zai ba za a baka lada ka yi biyayya lada ka bi a zalimi an ka bi a zalimi ya kwace to sai mene to shi ne saboda ka jama'a ku taimaki ma'asasa ka 'yan kwanukan nan kama a zalimi ya kwace abin da ke hannunku ku ba Allah ku yi ajiya mai kyau kama a zalimi ya kwace kuna ji kuna gari ba yadda kuka iya kuma in kun je lahira ba za ku gansu ba wannan da aka kwatan ba za ku gansu ba yau na za ku gansu amma da kuka ba mu asa za ku ga abun ku wannan dai shawara ce ga mai hankali ya gane shawara ce ga mai wayo wa yi yutal hikimata fakar utiya khairan kathira dama ta sabka ne akan infaki wannan aya din wa man yutal hikimata fakar utiya khairan kathira wanda aka bashi ba an bashi alheri mai yawa menene alherin koma cikin tafsiri za ka ga cewa masu yin infaki masu kaiwa lahira su ne aka ba hikima hikima kenan hikiman kaiwa lahira shine hikima ɗin insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah